Allah ne annabin Allah ne mai daraja kin yadda da haka to wannan shine musulunci mai sunanki sunanki yanzu Aisha ko ko dama sunanki Aisha yanzu to wanda suna da ake amfani da shi kike Hannatu a to a ci gaba da sunanki Hannatu ko ko Aisha da kike so yanzu a canza miki a sa miki Aisha Allahu akbar wannan shekarar dai tana na aisha ce kowa ya zo na na aisha na na aisha guda ka wannan kalubale ne guda uku kalubale ga masu kaunar na na aisha kalubale ga masu kin na na aisha da kuma ƙara fito da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matar manzon Allah ya ce da nawa bakar malama mai daraja haka malama Aisha yanzu take kokari ki karatun addini da kyau domin ki samu ilimin addinin musulunci akwai su malama zainab da sauran mata da suke karantar da mata waɗanda suka musulunta yanzu ki tafi ɓangaren su za su ƙara miki bayani akan abin da ya kamata ki bayan kin musulunta allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci na'am a cikin wannan aya da allah ramma ya karanto mana aya ta ɗari biyu da ashirin da biyar tana magana ne akan bayani akan rantsuwa rantsuwa kashi kashi rantsuwar da Allah zai kama mu da ita da kuma rantsuwar da Allah ta'ala ya ce ba zai kama mu da ita ba Allah ta'ala ce la yu'akhidhukumullahu Allah ta'ala ba zai kama ku ba irin kamu guda biyu ko dai kamu na ya muku uquba ko kuma kamu na ya tilasta ku yi kafara to duka biyun babu babu laifi babu kafara bil lagwi abu ta shashiya fi aibanikum a cikin rantsar ku mutumin da ya yashashiyar rantsuwa menene yashashiyar rantsuwa za mu ji bayanin sa walakin sai dai yu'akhizukum Allah zai kama ku ne kamu iri biyu kamun kun karya ku laifi da kuma tsora muku kafara bima kasabat qulubukum da abinda zukatanku suka tattala suka aikata na kujire niyya na yin rantsuwa wallahu gafurun halim Allah ta'ala mai gafara ne halimun mai haƙuri ne da bayansa wannan aya kamar da muke gani tana bayani ne akan rantsarantsai kuma shimfiɗa ne zuwa ga aya ta gaba dangane ga masu rantsuwa ta ƙaurace ma iyalansu su yi mu'amala da su wanda ake kira ilahi a ci wannan aya Allah ta'ala ce la yu'akhizukumullah Allah ba zai kama ku ba mun ce kamo a nan fassararsa biyu ce ya kama ku da laifi ko kuma ya kama ku da tilasta ku ku yi kafara wanda bayanin ta zai zo a can suratul ma'ida Allah ba zai kama ko bil lahu allahu shine yashashen abu abin da yake yashashshe wanda ba a kulla shi ba rantsuwa da ake kira yashashshiyar rantsuwa iri biyu ce ta farko wacce mutum ya yi ta bisa abin da yake da hakika ko yake da zato mai karfi daidai ne sai bayyana ba daidai ba ne misali kana zaune a kofar gidan wani mutum ka rika littafi kana karantawa ko jarida sai ya zo ya sallama da kai ya shiga gida ka daga masa hannu kuka yi sallama ya shiga gida ashe da ka duka kana karatu din nan ya fita bai ma sallama ba to ne zo ya ce maka da Allah mai gidan na yana da yake ce wallahi yana nan kayi rantsuwa akan ne akan yaqini yaqinin ka yana nan sai kuma aka sallama aka ce ai ya fita wannan rantsuwar da kai akan yaqini sai ta bayyana ba haka bane to wasu fassara da shi shine yashishiyar rantsuwa ko kuma misali daga nesa sai ka ga akuya ta taho sai ka ce la idan ka yana maka zagi sai ka ce wallahi ga kare ta yana matsawa kusa sai aka ga ashe ba kare bane akuya ce ko ko ba kuya ba ce kare ne to abin nan da kai rantsuwa a bisa abin da idon ka ya nuna ma sai ta bayyana ba haka bane shi ma yana cikin yashashiyar rantsuwa sannan na biyu na kalar yashashiyar rantsuwa shi ne abin da mutum ya saba da shi akan harshe akwai wanda za ka ga komai sai ya ce wallahi ya zo wallahi zai tafi wallahi haka ne wallahi haka muka yi wallahi abin nan ba haka yake wallahi gaskiya wallahi abin na haka ne shi wallahin sa ba ta rantsuwa ba ce ta zama cikin magana ya saka wallahi a matsayin komai zai fada sai ya yi shimfiɗa da wallahi wallahi na zo wallahi na tafi wallahi na shiga bala wallahi la wallahi komai zai sai ya ce wallahi kaga koma masu wannan wani ba wallahi sallahi ke ko komai ce wallahi sallahi abin da ya fa wallahi sallahi zamanin nan wallahi sallahi komai ya rikice wallahi sallahi akwai wanda muke kira sa wallahi sallahi saboda shi kullu a cikin wallahi tallahi komai yace maka sai ya hada da wallahi sallahi to wannan kaga ba rantsuwa yake ba abin ya zame masa jiki ba gina rantsuwa yake a kai ba a gurin sa wallahi sallahi lafazi ne da ya saba fadarsa har ya zame masa jiki ba yana yin sa ne akan ya kulla rantsuwa akan zai yi wani abu ko ya kulla rantsuwa akan ba zai yi wani abu ba da ko sun fassara lagawul yamin da wannan kenan duka waɗannan guda biyu za su iya shiga cikin lagawul yamin abinda ka rantse a kanka kana zaton haka ne ko kana da tabbas haka ne sai bayyana ba haka bane wannan zai iya zama ba za a kama ka da wannan ba domin ba kai ganganci ba haka nan kuma abinda wato ka saba da shi a harshen ka ka saba da shi a bakinka ba rantsuwa kake kullawa ba shi ma Allah ba zai kama ka ba shi ne ma'anan allahu allahu ya shashar abu da wallazi na ma'anin lagu mu'ridun masu kau da kai daga yashashen magana yashashen aiki da abin da ba shi da amfani sabe faɗaɗɗen abu shine ma'anansa a luga allahu tun luga a shayu sakin faɗaɗɗen abu abin da zai da daraja wargage wanda aka yi watsi da shi ko aka banzatar da shi ko aka wance kalar da shi ko aka fita sha'aninsa ko aka yi kau da kai daga barinsa wanda ana kiransa yashashe haka ana samun yashashen aiki ana samun yashashen faɗa da yashashen ra'ayi da makamantar irin waɗannan yasassun abubuwa marasa kima to aiman zai mun fassara aiman da cewa asali an ciro shi ne daga yamin yamin kuma yana nufin hannun dama sannan kuma shi kuma yamin daga yumnu yumnu shine abu mai albarka aiman jam'u yamin وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل مرج منهم يمينه على يمين ساحبه أتكلم لسان العرب ابن منظور لكما النهاية في قريب الحديث من ابن العسير تكشف معنى يمين هنا دقا أيمن دقا يمين يمين دقا يمن معنى كنا محمد جامعة كنا في تصبغ إذا أنقل يرجيجينيا akan wani abu mai mahimmanci sai wannan ya kawo hannunsa wannan ya kawo hannunsa sai ya ɗora hannu kan hannu kowa ya ɗora hannunsa akan na ɗan uwansa na dama to yana nufin an kulla wani abu mai mahimmanci kenan a shari'a kuma tawkidu shay'i bi zikri ismin aw sifatin lillah abinda ake kira rantsuwa a shari'a karfafa wani abu ka karfafa wata magana ta hanyar ambaton sunan Allah ko sifar Allah ka ce wallahi zan yi ko wallahi ba zan yi ba ma'ana kenan ka karfafa yin da faɗar sunan Allah ko kuma ka karfafa yin wa izzatillah ka rantse da buwayar Allah ka rantse da sifar Allah wannan shi kira rantsuwa wanda yana cikin fatahil bari juz'i na 11 shafi na 516 rantsuwa ta tabbata cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma ijma'in malamai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya rantse yace wa safati safa yace wa nazi'ati garqa wan najmi wal layli wad duha wal asri wat tini waz Zaituni, wa turi sini wannan rantsuwa ce ta Allah la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad wa walidin wa ma walad duk Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama a cikin halittarsa shi Allah bai da dokar rantsuwa da sai da kaza zai rantse. a shi yana rantsewa da halittunsa ne inda ya ga dama laili, wadduha washamsi wal qamari wal adiyati wal asri na wan najmi wat turi waɗannan Allah ta'ala yana rantsewa da abin da ya ga dama daga cikin halittarsa to sannan na biyu Allah ta'ala ya wato sanya manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya rantse kan abubuwa guda uku ko a gurare uku na ɗaya ce wa yastanbi'unaka a haƙƙun hu qul i wa rabbi innahu la haqq suna neman bayanin ka cewa wai shi tashin alƙiyama gaskiya ne ko shi ƙur'anin nan gaskiya ne Allah ce qul ka ce i ka ce haka ne wa rabbi na rantse da Allah innahu la haƙƙun cewa gaskiya ne kuma da yake cewa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum game da gashin alkiyama ka ce musu na rantse da Allah sai alkiyama ta zo muku sai ta tashi za a mallaji na kafaru Allah yi ba'atu ƙulbala warabbi la tuba a sunna kuma la tunabba unna bi ma amiltu wa zalika ala Allah sai an tashe ku ranar alkiyama sai kuma an gaya muku abin da kuka aikata an baku labari to kaga anan rantsarantsi ne guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya sa manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi akan tabbatar da Qur'ani gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne mutuwa gaskiya ce hisabi gaskiya ne shiga wuce da aljanna da tirabi da sikeli da mizani duka suna nan tafe da kuma an da annabi alaihi salatu wassalam a hadisin bukhari mai lamba ta dubu shida ɗari biyar da ashirin da takwas da ruwayin musulun mai lamba ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya manzon allah alaihi salatu wassalam yake wallazi nafsu muhammadun ne inni la arju an kunu shaqara ahli janna yace na rantse da Allah wanda rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take hannunsa ina fata in alkiyama ta tashe ku zama ku ne rabin yan aljanna Allahu akbar yake ku zama ku ne rabin yan aljanna ina ina fatan haka sannan kuma yake cewa fa wallazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainaha wa bainaha bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi wannan ruwaya muslim mai lamba dubu biyu da ɗari shida da arba'in da uku da ruwayan turmizi mai lamba dubu biyu da ɗaya da talatin da wato bakwai da kuma mai dubu uku da biyu da annabi alaihi salatu wasallam yace na rantse da Allah wanda babu an da gaskiya ke shi ɗayan ku yakan yi aiki irin aikin yan aljanna sai ya kasance tsakaninsa da shiga aljanna saura jira'i sai littafi ya riga ya gare shi wancan da aka rubuta masa tun yana ciki sai ya juya ya zama mutumin banza sai aikin yan wuta sai ya wuce wuta Allah ya tsare mu sannan annabi alaihi salatu wassalam yana yin rantsuwa ya ce wa muqallibal qulub ko wa rabbil ka'abati yana cewa na rantse da mai juya zuciya kun ga ya rantse da sifar Allah ko na rantse da rabbil ka'abati da haka malamai sun haɗu kan cewa rantsuwa akwai ta a cikin addinin musulunci rantsuwa tana da rukunai guda biyar akwai al waye al-muqtim yin rantsuwa kai da zaka rantsa kai ne al-muqtim sannan akwai al-muqtamu bihi wanda za a rantsa da shi wanda za a rantsa da shi shi ake kira al bihi wato rantsuwa da Allah kenan ba a rantsuwa da kowa sai Allah ya ce ala inna allaha yanhaqu an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahdith billah aw yasmut yace ku saurara hakika Allah ta'ala ya hana ku za ku rantsuwa ku rantse da iyayenku wanda ya kasance zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru zaka zaka rantsuwa sai dai ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko wallazi nafsi biyadihi ko rabbil ka'abati ko rabbi muhammad ko rabbil alam ko muqallibal qulubi da makamantansu amma ba za ka rantse da wani Allah ba irin yadda za ka ji na rantse da kwaran kwatsa ko na rantse da tarnatsa ko aradun Allah ko ce ya rantse da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ce ya rantse da ka'aba ko ya rantse da kabarin sarkin musulmi ko ka ja ce na rantse da kushewar uwata ko na rantse da rawanin sarkin musulmi ko na rantse da kaza to duk waɗannan abubuwan ba a rantsuwa da su annabi alaihi salatu wassalam ya hana ya ce man kana halifan falyahlif billah wanda zai rantse ce na rantse da Allah ko kuma ya shiru kai shiru ba a san ma ka dinga yawan rantsuwa to da mutum yana yawan rantsuwa sai ya ce ta akan ƙarya shi sa wannan shine al-muqtamu bihi ya zama Allah kadai ko sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu ta'ala, da shi ake rantsuwa shin za a iya rantsuwa da alqur'ani alqur'ani ai kalamullah tunda alqur'ani ba ba bane idan ba kana nufin tawadar da takaddar ba kana nufin maganar Allah din to ka iya rantsuwa kace na rantse da alqur'ani ko na rantse da suratul baqara ko na rantse da yasin wannan amma malamai sun ce idan mutum ya ce na rantse da alkur'ani sai karya rantsuwar ka fara da waje, sun ce adadin yawan <laughs> adadin yawan ayoyin za a duba domin ayoyin alkur'ani guda dubu shida ne da mai da talatin da shida su da aka suka ce sai ka ciyar da musulmi goma goma sau dubu shida da mai da talatin da shida haka wasu malaman suka ce a cikin al'ijima amma wasu malamai suka ce a ai qur'anin ka dungule gaba sai kace ka rantse da alqur'ani ba za ka je ba ko ka rantse da qur'ani ba za ka yi ba sai kuma kake son kai kafara don kai suka ce kafara dai za ka yi wanda za mu je da ake yin kafara din to wanda kaunin za mu dauka a cikin dinnan me aya aya ko a dunkule ya fi sauki ko in za ba aya aya sai ka ciyar da miskini goma goma sau dubu shida da mai sanda talatin da shida ko ka ɗinka a miskini goma goma kowa rigar da za ta ishe shi da wando da hula sau dubu shida da mai sanda talatin da shida aka gwana akwai wahala ba ma za a iya bayi suna ka kara ɗauka a dunkulen cewa za ka yi kafara ne guda ɗaya za ka almuku samu tuhi ya zamo Allah ta'ala ake rantsuwa da shi ko kuma sifar Allah subhanahu wa ta'ala sana almuku samu alaihi abinda za ka yi rantsuwan a kansa ka ce wallahi zan yi ko wallahi ba zan ba tunda da ma rantsuwa za mu ji kashe kashenta a kowace ta shafi gaba a kowace ta shafi baya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan samun waɗannan abubuwa guda uku cewa al samu lahu sai kuma wanda za ka yi wa rantsuwar shi wanda za ka yi rantsuwar shi za ka wa rantsuwar kana son ka yi wa wani rantsuwa ne dan yadda da kai sai kuma sigatu qasam ita ana sa wawul qasama ce wallahi ko a sa ta'ul qasama ce tallahi ko a sa ba'ul kasama a ce billahi wannan shine wato abin nan din wannan rantsuwa. yasa ce ala inna allaha yanhaku ku sani Allah ya hana an tahlifu bi abaikum ku dinga rantsuwa na rantsi da babana ko da kakana ko da innata man kana halifan wanda zai rantsuwa falyahlib billah aw yasmut bukhari roto mai lamba ta 6646 muslim mai lamba ta da arba'in wato da shida wannan ya nuna mana hatsarin mutum ya rantse da wani Allah sai ta rantsuwa kan kanta ta kasu kashi uku ɗaya ta ce wacce alƙur'ani ya faɗa a nan la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum mun ji abin da ake kira al-laghaw shine mutum ya yi rantsuwa akan abin da yake tsammani ko yake zato kaza ne sai ta bayyana ba haka bane ko kuma ya wa harshensa da lafazin rantsuwa amma ba kullum rantsuwa yake a zuciyarsa ba to wannan shine a wato al yaminu lahu sai kuma al yaminu gamus al yaminu gamus rantsuwa akan kariya wanda yake ce aka fi sai ce wallahi an yi ko ba yi ba sai ce wallahi ba yi ba kuma an yi rantsuwar kariya kenan ita wannan ita take dulmiye mai ita a cikin wuta ko ta ya shi a cikin sako rantsuwa kan ƙarya da Allah yana da hatsari yasa aka kan za a rantsar da mutum kan haƙƙin wani sai an ɗauki zamani an ɗauki guri sai a ce a jeran juma'a bayan sallar la'asar kuma kan mumbari an sha zuwa masallatai kaga an zo da mutum zai rantsuwa sai a zo da shi bayan la'asar a kusa da mumbari ko ya hau kan mumbari a miƙa masa ƙur'ani izu sittin a ce ka rantse ko ka ce ko babu a miƙa masa qur'ani ba ce ka ce wallahi allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum na rantse da Allah baya bi na ko kwabo kuma yana binka ka shiga hatsari ko na rantse da Allah ba ai ba ko na rantsar da mutum wani dan wanka zai iya rantsar da kai cewa rantse so da ka duka kuskuren ka tabbata abu ƙarya ne ka rantse yana da hatsari a miƙa maka ƙur'ani su sittin a ce rantse ka rantse da alƙur'ani wani yake to ai haka ma kawai ka dafa ƙur'ani balle kai ƙarya ai abin yana da hatsari ko saboda haka wannan shine rantsuwar ƙarya wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana ana yin ta da yawa har yake cewa mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai ah, eh, tsarkake su ba ba zai kuma zai mutu azaba mai radadi aka ce su waye sun tabe yace wanda yake alhaliful almunafiqu silatahu bil halifil kadhib wanda yake rantsuwa kaza na siyo kuma ƙarya yake nawa ka siyo wannan abin yace wallahi dubu biyar na siyo shi kuma ƙarya yake dubu hudu ya siyo nawa ka siyo yace dubu goma wallahi inda sai ma dubu goma ma na faɗi kuma ƙarya yake a tashe yake bai faɗi ba to wannan rantsuwar da kai don ka ƙara farashin kadararka wani yadda da rantsuwarka ya faɗa wannan tayi ba da kai rantsuwa a kasuwanci su yi kawai inda ba baka aje ka tafi nawa za ka sayi min dubu goma akwai rage ka ce akwai nawa za ka rage na rage dubu ɗaya ka ce to kawo dubu tara ko ba zan siyar ba shi kenan na me sai ka rantse ka siyo abu dubu hudu ka rantse ka siyo shi dubu biyar kuma a baka riba a kai ka yi rantsuwar dubu ɗaya ta ƙarya wannan ce za ta jawo Allah ba zai kalle ka ba ba zai tsarkake ka ba kuma taya ya maka azaba Allah ya tsare mu ya kare mu kun ga wannan shine hatsarin wato rantsuwar ƙarya ita ce kashi ta biyu sai kuma rantsuwa da mutum yake yi wacce ake kulla ta akan za a yi wani abu ko ba za a yi wani abu ba ita wannan din kala biyar ce akwai wanda zai kasance akan mutum ya rantse zai aikata wajibi ko ya rantse zai bar sabo to ita wannan rantsuwar yin ta da'a ne zama a kanta da'a ne warware ta laifi ne ka ce wallahi sai na dinga yin sallah a jam'i a kan lokaci wallahi ba zan ƙara aikata laifi kaza ba dama kuma ba a ka aikata laifin kuma ana son ka kula da sallah a kan lokaci wannan rantsuwar da kai kan wani abu da ya zama wajibi a kanka to ka tsaya a kan wannan rantsuwar ka kiyaye ta da'a ce ka warware ta da'a da ta warware ta ka aikata sako ita ce kashi ta daya mutum ya rantse akan wani abu da ya zama wajibi a kansa zai yi ya kuma kara shi da rantsuwa don ya karfafa yin sa ko kuma wani abu da ya zama haramun a gare ka ka rantse ka daina shi kuma dama kuma ka daina din ko ba ko ake kai ba kuma sai ka kara da rantsuwa to wannan rantsuwar ka rike ta ka kiyaye ta domin ka karfafa wajabcin da Allah ya wajabta maka ta hanyar rantsuwa kuma ka ƙara ƙarfafa haramcin da Allah ya haramta maka ta hanyar yin rantsuwa akan ba za ka aikata haramun ba to wannan sai ka rike shi da kyau na biyu mutum ya rantse akan zai aikata sabo ko kuma ya rantse akan zai bar wajibi to wannan rantsuwar yin ta laifi ne zama akan ta laifi ne warware ta da'a ne to da haka idan kace wallahi ba za ka yi sallah ba sai ka je kai sallah kai kafara ko ka ce wallahi sai ka sha giya sai ka kishan giyar ka je kai fara domin ka rantse ne a kan sabo ko bai kamata mutum ya rantsuwa a kan sabo ba ko kuma ya rantsuwa a kan barin wajibi ko aikata haramun ba don haka wannan rantsuwar da kai laifi kai warware ta kuma wajibi ne ci gaba da zama a kan rantsuwa kana aikata laifin kuma ka aikata sabon Allah sannan rantsuwa ta uku mutum ya rantse akan aikata wani abu da ya zama mustahabi ko kuma barin wani abu da ya zama makaruri misali mutum ya ce na rantse kullum sai na yi shafi da wuturi. shafi da wuturi wajibi ne a kanka ba wajibi ba ne musabi ne to amma ka rantse kuma tunda ka rantse yanzu ka ga wannan rantsuwa da kai a kan cewa wallahi sallahi na rantse kullum sai na shafi da wuturi ba zan dinga fasa ba to yanzu ka karfafa wa kanka shafi da wuturi ne kuma shafi da wuturi musabi ne wannan rantsuwa da kai ka zama ka ta ne akan da'a to ka ci gaba da kiyaye ta da'a ne ka warware ta kuma wato ka aikata makaruhi in ka warware wannan rantsuwa da kai haka nan kuma rantsuwa ta hudu mutum ya rantsuwa kan zai aikata wani abu da yake makaruhi ko kuma zai bar wani abu da yake mustahabi ba mu ce ya rantse da abu zai dinga cin abinci a ce a ce to ka ci da dama mana wace ka rantse za ka ci da abu ka yi ka fara ka dawo ka ci gaba da ci da dama ko kuma ya rantse ba zai kara yin sallar duha ba sai a ce a kai ka fara rantsuwa ka ci gaba da sallar duha ka don wannan rantsuwar da kai kayi ta ne akan aikata makaruhi da kuma barin mustahabi sannan wani kuma zai rantsuwa ne akan wani abu da yake na halal kamar yace wallahi ni kullum fararen kaya zan sa ko wallahi ni kullum sai na ci miya kuka ko kullum wallahi sai na ci waina da da ko sai na ci kosai da da yaji kaga wannan musta wannan ah, halal ne bai kamata ka wa kanka rantsuwa ba amma kuma tunda kai rantsuwa sai ka ci gaba da cin kosan ka kullum ranar da kanka ji sai ka ce kai bari ne ka fara dawo cin waina da sauransu wannan su ne kashe kashe na ifa'al eh, la afa'alan na la afa'al la afa'alu mutum ya rantse zai aikata wani abu ko ya rantse ba zai aikata wani abu ba in har mutum ya kai wannan yanayi to sai ya zama cewa a ah, to mutu ya samu kansa a wannan yanayi to abinda zai yi kenan sai ya zama ya yi kafara to mutum ya samu kansa a wannan lokaci abin da zai kenan sai ya sinisanci wato karya rantsuwa da gangan shine rantsuwa guda biyu sai na yi kaza ba zan yi kaza ba abin da kace za ka yi din nan ka kiyaye shi abin da kace ba za ka yi din nan ba ka kiyaye shi subhanallah subhanallah la hawla wala ce sai dai inda Yeah. kyamarorin ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wato sanya mutum ya ba shi mafita daga rantsarantse walakin yi ahizukum sai dai Allah zai kama ku bi ma kasabar kulubuku da abinda zukatanku suka tattala ma'ana suka kujire suka yi niyyar yin rantsuwa su ne muka faɗi wannan kashe-kashen rantsuwa ɗin guda biyar wanda zuciyar mutum ta ƙulla ko ta kudure za ta aikata shi da muka ce ita irin wannan rantsuwar da za ka yi a gaba zan yi ko ba zan ba to abin da za ka yi din da wanda ba za ka yi din ba ya kasu kashi biyar shi ne muka ce kashi na farko mutum ya yi rantsuwa akan zai aikata wajibi ko ya rantsuwa akan zai bar sabo na biyu ko ya rantsuwa akan zai aikata sabo ya rantsuwa akan zai bar aikata wajibi ko kuma ya rantsuwa akan zai aikata mustahabi ya rantsi akan zai bar aikata makaruhi ko ya rantsi akan zai aikata makaruhi ya rantsi akan zai bar mustahabi ko kuma ya rantsi akan zai aikata wani abu ko zai bar wani abu da yinsa da barinsa halal ne ɗaya ne waɗannan su ne ake kira al'ahkamu takalifiya guda biyar wajibi mustahabi haramun da makaruhi da kuma ja'izi ko mubahi to kun ga rantsuwa duk tana iya shiga abinda za ka aikata a gaba ɗin nan zai iya fadawa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ma'ana rantsuwar da za ta iya zama yin rantsuwar ɗa'a ne rike rantsuwar ɗa'a ne karya rantsuwar kuma laifi ne zai iya zama kuma yin rantsuwar laifi ne ci gaba da zama kan rantsuwar laifi ne karya ta ɗa'a ne kamar yadda muka yi bayani dalla dalla to shi mutum zai iya wa wani rantsuwa kamar kai min rantsuwa ko maka rantsuwa in ce wallahi sai ka je don ka zuwa wa zai ka fara shi da na shi da yaran ga annabi alaihi salatu wassalam ya ga mana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi akwai ibrarul muqtil duk wanda ya maka rantsuwa akan wani abu muhimmi saboda yana ganin ya isa da kai to kayi abin da kaka sashi ya kafara ka kubutar da shi daga kafarar yace ya bugo ma waya kana ina ce gani nan ka zo mana yace wallahi ina wani aiki wallahi sai ka zo ce kika ce to gani nan suka ce a to ba zan zo ba kaga yanzu ka sa shi yayi ne shi yayi kafara tun da ya rantse yana da tabbas akan ya rantse zaka yi ko wallahi sai ka ban dubu ɗari kaga yana da tabbas akan zaka shi dubu ɗari shi yasa ya rantse ka ce to ga rabi in zan cika maka rabi sai kai kafara man kace a to ina na da rantsuwarka kaga yanzu yayi kafara tun da yayi rantsuwa akan ka kai kuma ka ki kubutar da shi daga rantsuwar ka sa shi sai yayi kafara wannan in ba mutumin da kake da yaƙini a kansa ba kakai rantsuwa akan wani ka rantsewa ne sai yayi ko ka rantsewa ne ba zai ba ba ka da tabbas akan zai yi ko kuma ba zai din ba wannan shi ake kira alhalifu alal gayr ko kuma ibrarul muqsim sannan akwai ita karya rantsuwar mutum zai iya yin rantsuwa ya rike rantsuwarsa kuma zai iya rantsuwa ya karya ta musamman ka rantsuwa akan abin da kake ganin sai da ka rantse akan ba za ka ba sai kuma ka ga yin yaji ko ka karanta kan za ka yi sai kaga barin yaji mun karanta wannan hadisin annabi alaihi salatu wasallam yace wanda ya rantsuwa a kan wata rantsuwa sai kuma ya ga yin ko barin yaji to ya kafara akan rantsuwarsa sannan akwai togaciya a cikin rantsuwa wani zai rantsuwa sai ce insha Allah to yanzu kafara ba ta kama shi bari ce wallahi sai na zo insha Allah to yanzu ba kafara ko bai zo ba kalmar insha Allah din ta karya karfin rantsuwar amma sharaɗin faɗar insha Allahun ka faɗe ta nan take ya zama mutasil da rantsuwar wallahi insha Allah ko illa an yasha Allah ko in yassara Allah ko in a'anan Allah to rantsuwa ta riga ta kare yasa wanda zaka komai faɗa su ce insha Allah eh insha Allah eh kaga ba zai zo ba kenan wani kuma zai zo zan zo insha wallahi zan zo insha Allah to yanzu bai zo ba ba zai yi kafara ba saboda wannan istisna'i wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah to mutum ya wannan rasuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam yace man halafa ala yadini wanda ya rantsi akan wata rantsuwa fa in insha Allah sai in Allah ya ga dama lam ya'ni wannan ba zai ba zai kafara ba yace law kana insha Allah lam mihnas a cikin kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da ya rantse cewa sai ya zagaya matansa su ɗari kuma duk sai yayi mu'amala aure da su kuma duk sai sun samu ciki kuma duk sai sun haihu amma bai ce insha Allah ba sai zama ba wacce ta haihu sai kwaya ɗaya ɗaya ma kuma bari sai annabi alaihi salatu wassalam ce da ya ce insha Allah to da duk sai matan sun yi ciki duk sai sun haihu kuma duk sai sun haifi irin 'ya'yan da yake so su zo su taimaka addinin Allah to sannan rantsuwa akan niyyar da yin rantsuwan ne ko akan niyyar wanda ya sa ka rantsuwan ne domin wani yana da wayo in ka ce rantse sai ce wallahi a zuciyarsa sai ya karasa wata jimla ba rantsuwa ya ba kenan an taɓa samun wani ya bawa mutum zai yi tafiya yana da diamond sai ba makocinsa ajiya da ya dawo ya ce wa makwacinsa ina daimon ya ce ai baka bani wani daimon ba ita ka ji tsoron Allah ce kai ma ka ji tsoron Allah ya za ka min sharri ka ce ka ban daimon bayan ka ni ban ma ganka ba lokacin da aka tafiya sallama ma ba mai ba sai kawai ta fojan alƙali ya gaya masa na ba makwaci na ajiyar diamond kuma na dawo na ce bani ya ce ma ban bashi ba ita zo da makwacin ashe makwacin da baraye sandarsa da yake dogarawa a jiki ya ɓaɓare ta ya saka diamond ɗin ya nan da alƙali yake kai ka san wannan yake na san shi me alaƙa ko da shi yake makoci na ne ya ce da zai yi tafiya ya baka daimon yake waye shaidar sa ina shaida ake kai kana da shaida yake bani da shaida amma Allah ne shaida ya san na ba shi. to ni baka ban ba yace to zaka rantsa kan bai baka ba yace eh yace to matso kai rantsuwa sai miƙawa wancan sanda yace dike mun sandan nan yace na rantsa da Allah na bashi babu babu diamond ɗinsa a gurina to wani yana gefe wani wazirin alkalin yana gefe ya ce to kai kuma kai rantsuwa ka shi ma da yace to ban sanda ta shi ma sai rantsi wallahi bai ban ba sai ga ana ta musanyen sanda sai ce waccan sanda a jinjire ta da aka jingine sanda aka ce rantsuwa ce ki ana buɗe sanda sai ga wannan diamond ɗin a ciki ashe lokacin da yake mika masa cewa ya bashi nan tana ciki kaga ya rantse ya bashi ko ya rantse baya hannunsa kaga bata hannunsa shi sa aka ce al yaminu ala niyatil mustahlim rantsuwa kan niyyar wanda ya sa ka rantsuwa ne ba a kan niyyar ka ba kaka ce ai ban yi niyya ba ko ban rantse ba ko na hada da wata jimla a raina ko ba rantsuwa nake nufi ba a'a wanda ya sa ka rantsuwa niyyar sa ake dubawa wajen kama ka da laifin abin da ka aikata isa wannan hadisi yace al yaminu ala niyyatil wato rantsuwa tana kan niyyar wanda ya sa ka rantsuwar shi za a kama ka da wato laifin in ya aikata laifi musulun ya rawaito shi mai lamba ta uku abu dawud ya rawaito shi mai lamba ta biyar turmuzi ya rawaito mai lamba ta hudu sai idan mutum ya yi rantsuwa yana son ya kafara ya ake kafara a can cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wataala ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsaqi ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza Ya sai Allah ya bada mafita idan mutum ya riga ya yi rantsuwan nan kuma ya karya rantsuwar to yana da mafita kala biyu mafitar farko an ba shi zaɓi cikin abubuwa guda uku ya ɗau ɗaya in ya kasa kowane ɗaya daga cikin ukun nan to sai ya koma mataki na biyu matakin farko shine ciyarwa ko yin tufafi ko yan baiwa Allahu akbar ku duba Allah da rahama laifi kai masa amma sai yace ka ciyar da mai jin yunwa shine ka fara. ko ka tufatar da matsiraita shine ka fara. ko ka yantar da mutum daga bauta ya samu yanci girman yanci kenan da girman rufe tsiraici da kuma girman ciyar da mutane to da me za ce don sai ce min awsaqi don kai son zuciya sai ce min awsaqi ma a haliku. daga mafi tsadar ko mafi canta ba wai tsakatsaki ba awsaq yana nufin mafi tsada daga awsaqu wusta ahsanu husna kabaru kubra shi yasa imam mali ya fassara shi da nama da gurasa a baka nama da gurasa in kuma za a baka ɗanye to a baka kwano guda ba mudu guda ba sa'i guda za a baka kwano guda na shinkafa don ita muka fi ci kuma ita ce mai saukin sarrafawa a ci da mai da yaji ai dafa duka ai a ai tuwo yi kaza komai yi gurasa ai waina komai ana yi da ita saboda haka sai ta tafi saukin sarrafawa in kayi za ka yi kafara to sai ka in ɗanye za ka ba mutum don wasu malaman ma suna ga tun da aka ce am ka ba shi ya dafa da kansa wasu ka ce a'a za ka iya hutar da shi ka dafa ka gayyaci mai mutum goma kuma sharaɗi ne su za mutum goma ba za ka ɗauki abincin mutum goma nan ka ba mutum ɗaya ba haka ba za ka gayyato mutum biyu ka ba su na mutum biyar biyar ba ba za ka gayyato mutum biyar ka ba su na mutum biyu biyu ba sharaɗi ne ka nemo mutane goma an gani kaga ka rage masu jiwa sai dai in ba mutane goma to sai kuma ka ga, nawa suka samu sai ka rarraba musu shin za ka iya ba da kimar kuɗi tunda an ce a bayar da abincin da ya fi tsada ko ya fi kyau ko ya fi nagarta daga cin abincin da muke ci da iyalanmu da ko mun ga shinkafa da taliya da sauransu su aka fi ci dan dai masu dan daɗi daɗin waɗanda ba su da wahalar sarrafawa sun fi sauƙi da an zo sai a sa a tukunya a lallaba a ci to in haka ne shin za ka ba mutum kuɗi ka ce to shi kenan yanzu ku maimakon a siyo nawa ne kwanan shinkafa a ce ai kwanan shinkafa ya kai dubu ɗaya sai ka ce to bari ba ku dubu ɗaya dubu goma to za ka iya yin haka wasu malamai suka ce a dole ne sai ka zo da abincin in kuma dafaffe ne to sai ka dafa shi irin yadda kake cin abinci a gidanka a sa nama a cika mutum filai yadda zai koshi sosai ya gyatsa kuma ga ruwan sanyi ya dora a kai ko ga lemu to haka na idan tufafi za ka yi tufafi ka zaɓa tun da nan zaɓi aka baka to za ka iya yi wa mutum goma kowa ka ce je ka wajen tela ya auna ka ya maka riga da wando ko da ba hula wanda zai ishe ka sallah ne abin da zai sa mutum sallah sai a je wa mutum tufafi shi ma yajin kakka siyo yaji mai arha kakka ce sai ne tsada a matsakaicin kyau wanda za ka iya ba mutane ko ka samu to haka nan kuma akwai barwa sai ka yanta shi ko barwa mace a nan ma ba a ce musulma ba an ce kowace iri a a iya yantawa amma malamai sun yi sa da cewa a wajen kafarar rantsuwa da kafarar zihari an ce mumina da aka sai a ɗauko wancan imanin a ce sai mai sai musulmi za a yanta shin za ka iya yin kafara din ka har hada kamar ka ce bari wa mutum biyar abinci biyar kuma na ɗinka musu tufafi za a iya yin haka malamai suka ce eh in dai ba a samu kamar misali wadanda ka ba su zaɓi kada kuka fito suka ce ɗinkin sallah mu ɗinkin za ka yi mana mu biyar wani suka ce mu kofa mu kwano ɗin ɗaya na shinkafa to kaga sai ka raba musu kowa ya zaɓa tun da dai so ake a samar da goma ba shar'i ne duk sai abincin ba ba shar'i ne sai duk tufafin wato za a yi musu ba to sannan yaushe mutum ya kamata ya kafara din zai yi kafara ne bayan ya aikata abin da ya rantsuwan a kai ko kafin ya aikata to ma malamai suna da mazahir da yawa amma wanda ya fi shi ne, wanda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa ba zai kaza ba ko zai yi kaza sai ya ga yin ko barin ya ji sai ce kafara akan sa sanai da ya aikata yana wani hadisi ya gabatar da kafara akan aikata abin misali dan uwanka ne baka haushi duk juma'a kana zuwa ka gaishe shi a gida sai kai ta buga wayarka bai ɗauka ba sai ka ce wallahi na je zuwa gaishe ka sai aka ce haba dan uwanka abokinka dan kun fata ce ai na riga na rantsa ce ai Allah ya hana kai rantsuwa ka ce ba za ka yi alheri ba to za ka yanzu sai kai kafara dan ka dinga ci gaba da zuwa to shin kafin ka je din ya kamata kai kafara ko ba sai bayan ka karya rantsuwar sannan za ka yi kafara kowanne kai a cikin biyun akwai malaman da suka goyi bayan wannan ra'ayin ko ba matsala bane shin idan mutum ya ce wallahi wallahi wallahi kafara nawa zai aka ce idan yana nufin taukidi yana karfafa rantsuwan ne to ba matsala amma idan ya raba ya ce wallahi tallahi billahi ba zan ba sai kuma yayi to yanzu wallahi miskini goma tallahi miskini goma billahi miskini goma yanzu ya zama talatin kenan wato da kowa zai je ya kirga adadin rantsuwar da ya yi wacce take bukatar kafara da ana tabbatar muku sai mun kai sallah muna cin abinci ko a zai zauna ga rantsuwa saboda mutane sun ba ɗauka kamar rantsuwa ba mata da kafara yin ta kawai ake ta zubo ta da ta ƙarya da ta gaskiya da wacce za a yi da wacce ba za a yi ba kaɗan ne suke tambayar shin malam na rantse zan yi kafara ko ba zan ba to kafara nan tana na a ranka tunda yace fa kafaratuhu hmm. ashe fa kai ba ba za ka je kai wani abu daban wanda kake so kuma Allah kan kare maka zulubin rantsuwar da ka karya ba dole sai ka zo kai abin da Allah ya saka amma ban da rantsuwar ƙarya na ga muku rantsuwa kan ƙarya ita ba a mata kafara sai dai a yi istighfari kenan rantsuwa ta zama kashi nawa kenan ta zama kashi uku rantsuwar da ba a mata kafara saboda ba a riga an kulla ta ba shine rantsuwar nagau ya shiyar rantsuwa rantsuwar da ba a yi mata kafara saboda muninta sai dai a ta istighfari a nemi gafara Allah kamar rantsuwa akan karya rantsuwar da ake mata kafara ita ce rantsuwar da kai ta don yin wani abu a gaba ko don barin wani abu a gaba kuma mun ji abin da za ka yi din ko ka barin mun kasa shi kashi nawa kashi biyar akwai rantsuwa akan zan aikata wajibi zan ba haramu akwai rantsuwa akan zan aikata haramu zan ba wajibi akwai rantsuwa akan zan aikata mustahabi zan ban makaruni akwai wata zan aikata makaruni zan ban mustahabi akwai kuma rantsuwa da mutum zai yi akan zai wato ta mubahi ce zai aikata wani abin da halal ne yin sa halal ne barin sa sai mutum ya duba rantsuwar ya duba girmanta ya duba amfaninta sannan ya ga ya kamata ya mata kafara ya je ya aikata ko kuma ya ci gaba da rike sa wa hafazu Allah ya ku kiyaye ku in kai rantsuwa ka kiyaye ta sai dai idan aikata abin ya fi alheri to anan ne za ka kafara domin ka ci gaba da wato abin nan eh, ka sauka da kan rantsuwar wannan shine bayani da aka yi game da rantsuwa da kuma hatsarin da shi sa Allah ta'ala karshe sai ce wallahu wallahu gafurun Allah bai gafara ne Allah kai mana gafara wato akwai abubuwan da mutum zai aikata ma bai san ya aikata ba wasu abun kuma ka san ka aikata to da wanda ka aikata baka sani ba da wanda ka aikata da jahilci da waɗanda ka aikata su da gangan kai ka fara to karshe dai ka nemi gafara Allah hmm. wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne halimun hmm. halim halim an ba fassarori da dama da cikin fassara halim akwai shine mai jinkirta azaba ga bayinsa akwai mai hakuri. akwai mai barin bayansa har su tuba ma'ana dai ma'anan halim halim shine wanda ka yi laifi amma sai kyale ka ba zai maka azaba da gaggawa ba da ba dan Allah ba ne da yanzu babu kowa a duniya walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahrina walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima zalamu ma taraka alaiha da yanzu ba kowa da a ce duk abin da aka ba Allah nan take zai daukansa da yanzu ba kowa a duniya mu nan yanzu muna cin moriyar haƙurin Allah dukkan muna cin moriyar wato tausayin Allah da rahamarsa da ba da dama a baka dama ka tuba a baka dama ka gyara a baka dama ka kyautata shi sa halim alhalim ya zuwa cin alkur'ani sau goma sha ɗaya ne inna allaha gafurun halim wani gun ya ce ganiyun halim wani gun ya ce aliman halima innahu kana aliman haliman da kura ibnu jarir at-tabari babban malamin tafsiri nan da ko aure ne ba yace innahu zu anati abinda ake nufi da al-halim ma'abocin bi a sannu la yu'ajjilu ala ibadihi bil uqubati ala dhunubihim baya gaggauto wa bayi da azaba akan zulbin da suke aikata ba sannan malam khattabi yace huwa zusafi wal anat me rangwame shine halim al anat me bi a sannu me bi a hankali baya gaggawa baya gaggawa malam asmahani yace halimun amman asahu shi Allah shine mai hakuri ga wanda ya saba masa malam ibnu kasir yace halimun gafur ayyara yana ganin bayansa wato suna kafirce musu suna saba masa amma kuma yana yace musu Allahu akbar yasa ibnu qayyim yace wa huwa al-halim hmm. wa huwa al-halim fala yu'ajilu abdahu bi uqubatin liyatuba min isyani wa huwa al-halim ibnu qayyim yace Allah shine halim fala yu'ajilu abdahu baya gaggautowa bawansa bi uqubatin da wato saukar masa da azaba liyatuba min isyani domin ya tuba daga sako malam sa'ad yace al-halim allazi yadurru ala khalqi an-ni'ama adh wal-batina shine wanda yake ukugo da sa ni'imomi na fili da ni'imomi na boye tare da saban da suke yi da yawan kurakuransu amma Allah ta'ala baya fuskantar laifinsu da saurin gaggawan kama su yakan bar su su tuba su kuma dawo zuwa ga Allah domin iyafe musu Allah muna roƙonka yafe mana kusa cikin zikirin nan dan kana cikin damuwa ka rike shi Allah zai fitar da kai daga kowace irin damuwa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim idan ka dauki lazimin wannan zikirin kana cikin wata damuwa an kore ka daga aiki ko albashinka ya rike ko damar ka tam up bari ma tuna masu shara da kuka bani sakon gwamna gwamna ya zo sallah ta jana'iza da aka yi ran juma'a za ku ga mun koma gefe da shi nace sakon yan shara ne na ko amana zan gaya maka shine yace yace to zai bincika na isar da sakon korin gwamna insha Allah kuma na ga za a biya ku albashin ku to kun ga Allah ta'ala kan yi hakuri da bayinsa domin wato su tuba zuwa ga Allah to mutum ya rike wannan zikirin la ilaha illallah al-azim kaka zo kai zanga zanga ko kai zage zage ko kai cin mutunci duk da haƙƙin kai makale ko ta damuwa ta zo maka an kusa admission ko an kusa jarabawa ko an kusa aure ba gama hada kayan ɗakin yarinya ba ko an kusa aure baka gama hada lefe ba ko jarabawa ta kusa kana tsoro ka gane ko an zo neman aiki kana jin tsoron zaka samu ko ba zaka samu ba ka shiga damuwa dai to kawai ka koma gefe ka dau lazimin la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim zaka ga abun mamaki Allah Allah shiga lamarin mu inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko sun taba harshe Allah ya je mana a wanda ya ma ce mata ta ce ta ce idan ban sake ta ba za ta kashe ni muna cikin haka sai na ga wani magani sai ta ce nata ne da na saka wa tsera sai beran ta mutu har ta bushe daga nan sai na sake ta so malam ina son ta malam ina son a yi mata nasiha ta da mai irin hali irin nata kana son nata ka sake ta suna kana son ta ba sai ka zauna ka sha maganin tseren ba ai ta gane ita mace da kuke gani ba mai kirkin mace in za ta yi kirki ba mai tsiyarta in ta tashi tsiya isa aka ce idan mace tana son ka kuma tana haƙuri da ta kaka ƙure ta idan ka ƙure ta ba za ta dawo ba kaka ƙure ta in ka ga mace tana ta baka haƙuri tana ta baka haƙuri to ka dinga haƙura in ka ga tana son ka kana ce mata wulaƙanci to ka dakata akwai wani limit din da za ta jure idan ya kai karshe ta cika to ita ba ta afuwa ba ta dawa baya komai arzikinka komai kudinka komai malam ta kasa za ta kawai ban takarda ta kuma ka ba da takarda ba komai zai iya faruwa yasa kakka kule mace dinga yi kana lallashinta kana siyo kaza kana faɗa kalmomi masu daɗi kana ɗan ba da wani abu in ba kuɗi to magana mai daɗi ta biyo baya amma kaka suke ta ba kuɗi ba magana mai daɗi ba ta da wannan juriya Allah bai halicce ta yi wannan juriyar ba saboda haka yanzu tunda ka riga ka take ta kaga sai mai fatan Allah ya musanya mata wanda ya fi alheri Allah ya musanya maka da wanda ya fi alheri amma ni magana so da ki a wajen mace ba a wasa da ki in mace ce tana son ka to ba da wasa take ba in take ba ta son ka ba da wasa take ba eh to ko tana wajen tafsiri sai a ce ta aje maganin tsere wai yake duk da ta masa barazanan za ta kashe shi kuma ya gama maganin kisa har ya gwada akan bera ga ya mutu ya bushe amma kuma yana amma duk da haka kai so so so duk da haka yana son wacce mai yunkurin kashe shi kuma yace tana wajen tafsirin nan yanzu haka so yana son dan Allah ya mata wa'azi ta haƙura da magana kisan nan ta janye a dawo a ci gaba da zama to ke bai wa Allah da kika yi barazana wa mijinki cewa an bai suke ki ba za ki kashe shi har kuma ya ga abin kisan ya ce kina wajen tafsirin nan da Allah in kin ji kina iya samun alƙali Ibrahim ko mu eh, Dr. Muhammad Lawan mu kirawo mu zo mu yi muku sulhu ko zan yi da Allah kin da kin ji tafsiri yau eh ko ya halatta mutum yake bibiyan halayen mutum don ya samu hanyar zubar masa da mutunci ko kimar a idon al'umma wannan ya zama mugun mutum kenan wala ta jaskatu, wala ta hassasu wala ta tabba abukun ba'da kada mutum ya zama yana tahassus tahassus ka dinga bin mutum da ido zura ido tsurku ta ido ko ta jaskatu ka dinga ganin ya aka yi rani ko ya aka ya kiba ko yana da mota ina ta shiga ko ba shi da mota ina ya sa mota ko da baki ne me yasa ya fari ko da fari ne me yasa ya baki ko mai kiba ne me yasa ya rani? ko da mamaye ne me yasa ya kiba ko da a cikin wahala ake na ga warware ko da a warware yake aka ya fada wahala me ya shafe ka ba ruwan ka saka shiga wani harkar tana da hatsari na rabu da matata saboda mahaifiyata ba ta so na da ita sai na mayar da ita kuma malam aure ya shiga tsakaninmu sai da mahaifiyar ba ta sani ba sai na samu labari mahaifiyar ta karɓi sadaki wani to malamai ya kunci mu sai ka je ka ce mata kamai da matarka mahaifiyarta kenan ko mahaifiyarta ce ba ta so ta matsa masa sai ya sake ta sai ce ya sake ta din kaga sakin bai batun da matsa masa akai kuma duk da haka sai mai da ita kuma ya mai da ita su ci gaba da harkar kuma ita uwa ta dauka an gama idda ka fi sadakin wani to kaga ai matar ka ce su sai ka tura wakili ya je ya samu babar ta ya gaya mata ka mai da mata ka mata ka ce in aka kuskura aka ɗora mata aure za ku tafi kotu ko yau wato shine magana ta gaskiya dubu ashirin ahmad yarima jajere ya kawo dubu ashirin a ba marayu ta hanyar banki ta samu alat akwai dubu goma bello yusuf mai tama bello ya ko dubu goma Allah ka da alheri dubu ashirin da biyar daga rahab bukar usman sai dubu sittin daga wani bawan allah sai dubu talatin da takwas ɗari biyar daga ɗaiɗaikun mutane da suka tura akwai atamfofi guda takwas da kuma kuɗi dubu hamsin wannan har gida ya kawo min ɗazu ya ce yana da usman injiniya ko injiniya ma daki injiniya ma daki ko ma daki injiniya eh ma daki injiniyarin kamfaninsa ne shine ya aiko da atamfa guda takwas da dubu hamsin a je kawo ya ce a ba marayu kuma gashi na an mika musu akwai ƙur'ani guda biyar daga wata baiwa Allah to Allah ya amsa wa dukkan wanda suka yi abin arziki Allah ya karba Allah ya kuma ya ninka musu ninkin ba ninkin na alheri Allah ya sa su gani a cikin mizanin hasana Allah ya sa ya zama dalilin karuwar daraja da a addu'a Allah ya shirya mana da menene to ko a yi Allah shirye shi ina neman aiki a sani addu'a Allah ya kawo aiki mai albarka na fara gini a tare da addu'a Allah ta karasa cikin nasara ina fama da rashin lafiya Allah iyaye da sauran bukatu duka a samu cikin addu’a Allah ya biya wa kowa bukatarsa na alheri Allah ya tsere mu da dukan abinci Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi